ga watan rajab na arnan fa a na arnan na 'yan albashi to don ka ya gyara mun na 'yan albashi barkamu da saduwa a wannan yammaci na sha biyar ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na hudu ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida an shiga sabuwa Allah ka samu dace a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul khairat da ke wannan unguwa ta rijiyar zaki cikin karamar hukumar ungwaggo a kano domin ci gaba da gabatar da darasinmu cikin littafin al'usul thalatha wallafa shekul islam muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah wanda kuma wannan shine majalisun mu na saba'in da biyar wanda muna cikin al'asul thani kuma idan yan uwa basu manta ba muna cikin magana game da rukunan musulunci inda muke cikin bayani akan zakka bayan shahada shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzonsa ne sai tsayar da sallah abu na uku shine bayar da zakka da ina tunanin ma mun zo gangara abin da ya rage mi magana a kai bai wuce abu guda biyu ba abu na farko shine shin yana halatta a yi amfani da zakka wajen yin wani abu da al'umma za su amfana misali mutum ne zai fitar da zakka sai ce to bari na yi amfani da zakkar da zan fitar na gina masallaci ko bari na yi amfani da zakkar da zan fitar na gyara kwata ko na yi kwata a unguwa ko na gyara hanya yana halatta? da eh? haka shiru da

<laughs> to a wannan malamai suka ce baya halatta an fahimta baya halatta a sarrafa dukiyar zakka a yi wani abu ko da kuwa wannan abin amfanin al'umma ne domin Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana shi a cikin abin da za a iya yi da zakka ba Allah ta'ala ya ambaci waɗanda suke da haƙƙi waɗanda suke da haƙƙi kuma su ne nau'ika takwas na mutane ba faɗi bukatunsu ba ko da kuwa a ce suna da bukata ɗin ina fata an fahimta ko da a ce suna da bukata ɗin abinda dakta ya faɗa a in ya zamana babu waɗanda suke da buƙatar a danka musu zakka a wajen yana halatta a yi wannan aikin to baya halatta sai dai a nemi waɗansu in babu a nan an gama da nan unguwar sai a ƙi kara tsallake su suna da bukata ina fata an fahimta su suna da bukata da haka malamai suka ce baya halatta ai amfani da dukiyar zakka a wani waje wanda yake ba zakka ba domin Allah subhanahu ta'ala da ya tashi ya takaita abin da ainihin wato kalmar innama inna kaga innama sadaqatu lil fuqara kaga an takaita adatul hasri ake cewa ko ma'ana iya waɗannan dangogi takwas ɗin alfukara almasakin al'amilina alaiha almu'allafati qulubuhum fi sabilillahi walgharimin fi sabilillahi wa bin ma'ana iya su ne kadai yake halatta ainihin wato a bawa zakka in ba su ba duk wanda mutum ya ba zakkarsa zakkarsa ba sai ba ina fata an fahimta to akwai wani nau'i na zakka din zakatul fitr shin tana shiga cikin wannan zakkar ko kuma zaman kanta take yi ita zakatul fitr ita ma zakka ce wadda take zaman kanta kamar yadda wannan take ga wanda yake da hali yake da iko haka ita ma waccan take wajibi akan wanda yake da hali wanda ainihin wato yake yake da iko ana bayar da ita ga mabukata manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarni da aftar da zakar ainihin wato kai kamar yadda muke faɗe a ranar da aka kai azumi na ƙarshe ko ranar da aka wayi gari ranar idi kamar yadda hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alfitra min ramadana alal al'abdi wal harri wal zakar wal unsa wal wal kabir min al muslimin yake ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta zakka ta fidda kai zakatul fitr akan dukkan ainihin wato wadda za a fitar da ita a ƙarshen ramadana ko ga bawa da ɗa namiji da mace babba da yaro ina fata an fahimta duk waɗannan in mutum ɗa ne shi ko bawa ne yana ƙarƙashin mai gidansa mai gidansa zai fitar masa kamar yadda uba zai fitar wa da ɗansa uba zai fitarwa da matansa an fahimta in yana da bayi su ma zai fitar musu yara da manya kuma ko da yanzu aka haifi jariri shi ma sai an fitar masa akwai malaman da suke da fatawar ko da na ciki ne ma in dai da akwai cikin an tabbatar da cikin shi ma za a fitar masa sama zancen da ya fi shi ne wanda yake raye ake fitarwa ina fata an fahimta ya ce maza Allah ya farlanta wannan ga dukkanin wanda yake da iko namiji ne shi ko mace babba ne ko yaro ɗa ne ko ainihin wato bawa ana fitar da sa'i ɗaya na abinci sa'i ɗaya mudun daga guda hudu kenan ko akwai wanda suka yi ƙato sa'i ɗaya eh, sa'i ya haura rabin kwano bai ƙarasa kwano ba haka ne kamar girgiji kenan na kwano don mutum ɗaya girgijin rabin girgijin kwano ina fata an fahimta haka in gana da mutum arba'in buhu guda zai tafi ya ka ce zakatul fitr menene alfitr shan ruwa zaka shan ruwa hikimarta kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ambata shine takan zama kafara ga bayi na ɗan kasawa da suka samu a cikin azuminsu azumin da aka yi na kwana talatin ko kwana ashirin da tara akwai ɗan naƙasu a cikin azumin mukanmu wani zai ɗan saki layi ya ɗan yi ƙarya wani zai ɗan yi annamimanci wani zai yi gutsuru ma. wani zai yi ashar wani zai yi kalle-kalle to duk irin waɗannan ƙananan abubuwa ɗin ita wannan zakka ɗin tana zama kafara ne a gare su kamar yadda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ambata kuma a ana fitar da ita ne da abinci wanda mutane suke ci abin da ake amfani da shi bisa ga al'ada a gari kuma yadda hadisin abin da Allah ya kara mishi yadda a ya rawaito ya ce muna fitarwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama zakatu da kai na abincin da muka kasance bisa ga al'ada muna ci a lokacin abin da suka fi ci shine kamar sha'ir kamar dabino kamar ainihin wato zabib da makamantansu so kamar a yanzu abin da mutane suka fi ci shine mai shinkafa haka ne to an fi so a fitar da shinkafa amma da za ka gaba san ba ko har yanzu ana yi za ka ga an kawo gero dawa da masara sai a hada a cakuda Kwarai da gaske da haka ake yi za a kawo gero da dawa da masara a hada a cakuɗa su waje ɗaya sai a auna a fitar daga kasa gane ce ko za a yi ko kunu su suka sani da ana yi kafin ilimi ya yawaita iya bambance ga abin da ake so a baya ko ni ina tunawa da kakana yana yin haka bi ta faɗa da shi don ba za a rarraba ba ce yin an raba din ne wannan ba zai isa ba wannan ba zai isa ba amma in aka haɗa sai ya kai yadda za a abin nan Karshe ƙarshe dai da na fi ƙarfinsa dole haka ake rabawa kuma dama abin da aka fi ci ake bukata yanzu misali a yanzu shinkafa aka fi ci in baka da halin shinkafa kana da halin da zaka fitar da masara sai ka fitar in baka da halin masara dawa ce zaka iya fitarwa domin mai duk abu ne wanda a al'ada ana amfani da su ana cin su ina fata an fahimta ko alkama ko acca dukkanin ana amfani da su ba za ka ce kai ɗan damaso ne da kai bari ka auna ɗan damaso ga bayar ba an san ɗan damaso aiko busasshen tattasai ko busasshen tumatir kaga duk wannan ba ci ake yi ba kuma ba a yi da kuɗi an fahimta ba a yi da kuɗi ana fitar da ita in ma ranar da aka yi azumin ƙarshe idan an ga wata ko ranar idi da safe kafin a fita idi mazala ya ce dukkanin wanda ya fitar da zakatul fitr kafin a fita idi to wannan zakarsa ta yi wanda kuma sai bayan idi ya fitar azala ya ce wannan sadaka ce kawai ya baya so abdullahi dan umar kuma ya ce ana iya fitar da ita kwana biyu ma kafin a gama azumi yanzu misali a ce yau an kai azumi na ashirin da takwas gobe ashirin da tara ana sa rai za a ga wata ko ba za a ga wata ba za a yi talatin ya ce duk ana iya fitarwa in an ga wata ya rage kwana ɗaya kenan in ba a ga wata ba kwana biyu ina fata an fahimta na'am eh ba ka irin da wani ana samun tsanani mm babu wa'anda za ka iya bawa sannan kuma akwai ƙungiyoyi na musulmi Allah ta yin ta yi lokacin azumi da ɗan fara ga a kawo in dai an aminta da su ɗin suna siyan abincin wannan babu laifi tunda su ɗin ai ba wai da an ba su za su siya su bayar ba sai ya kai lokacin ko da ƙasashen afirka ɗin ne ai akwai kasashe da dama da suke turowa nan najeriya sun sai sun jaddada ga abin da ake so a yi na Zakatul fitr Eh, duk wanda aka gaya wa zakatun fi ne ko ka san yaushe ake fitarwa ina fata an fahimta da haka sai ai wannan babu laifi ai uzuri ne an fahimta uzuri ne zai shiga cikin eh, ainihin wato babu darura in an fitarwa da mutum a gida ma yayi misali kai kana can nan su ba su fitar maka yayi in ma kuɗin aka ba ƙungiyar za su har haɗa in lokacin ya yi a siya a fitar shi ma ya yi almuhim abin da ake magana a kai ba zan ɗauki kuɗi misali in tsimanta in ce to yanzu misali ina da 'ya'ya bakwai kowa zai ci girgijin kwano a kake dan in za ka yi forecasting za ka ce mutum biyu za su ci kwano nawa za su ci kwano uku an fahimta mutum hudu ke za su ci kwano uku ko an girgije ɗaya, an girgije biyu an girgije uku an girgije a approximate za a ce mutum biyar kwano biyar sai in ce to nawa ake siyar da shinkafa kwano misali ana siyar da shinkafa kwano naira dubu uku da ɗari biyar sai ya ce to dubu uku da ɗari biyar su biyar nawa zai bayar da ɗauki wannan kuɗin yau an wayi gari za a tafi idi in ce prof ga wannan kuɗin zakafin da kai ne shine bai halatta ba ina fata an fahimta sai na siyo abincin da bashi in yana da bukata ina fata an fahimta da aka ita ma wannan zakka ce wadda take mai zaman kanta ba ta shiga cikin waccan zakka mutum ba zai ce a dan na fitar da zakka bari kuma in ce ba zan fitar da zakka fidda kai ba tunda na fitar da zakka a farkon azumin watan ramadana ko kuma zakkan ma ta ta kama ba lissafin ya kama ana igo ba sallah shekarar ta cika ya ce to shikenan yanzu na fitar da zakka ta wannan shekarar zakka fidda kai ma ta shiga ciki ƙarya kake ina fata an fahimta kowace zaman kanta take sai ka fitar da wannan ka ba bayan Allah haƙƙinsu sannan ka fitar da zakafin da kai ita ma bin umarnin Allah ne bin umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ne kala yace wa dalilu siyam qawluhu ta'ala dalilin azumi fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka ka da gaskiya kutiba alal ladhi kutiba alaikumus siyam lalle Allah ta'ala ya wajabta azumi a gare ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga al'ummatan da suka gabace ku la'allakum tattaqun wataƙila kuma kasance cikin masu takawa wannan shine abu na hudu asiyam azumi Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana azumi a matsayin rukuni daga cikin rukunan musulunci ibada ce wadda take ainihin wato mai girma duk cikin ibadu malamai suka ce babu wata ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina ta zuwa gare shi kai tsaye saboda girman wannan ibada din fi azumi ina fata an fahimta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin hadithul qudsi yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa kullu amalu ibn Adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzabi duk wani aiki da ɗan adam zai yi nasa ne an gaya maka in kai kaza za a baka kaza in kai kaza za a baka kaza man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in kai hasana guda daya kana da irin ta guda goma a wata riwayar manzo Allah ya ce Allah zai ninka maka daga goma zuwa saba'in daga saba'in zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai zuwa dubu saba'in haka Allah zai ta ninninka maka shi ya daidai da faɗin Allah ta'ala man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da hasana guda ɗaya Allah ya ce yana da abin da yake mafi alkhairi fiye da hasanarta fiye da hasanar da mutum ya aikata matsalul da zina yin fiƙuna amwalahu fi sabilillahi ka matsali habbatin an ba ta saba a sanadila fi kulli sumbulatun mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ina fata an fahimta kaga kenan duk aikin da bawa zai ya san in yi kaza yana da lada kaza in yi kaza yana da daraja kaza amma azumi Allah ya ce na wani ni zan ba da sakamako a kansa shi sa babu wata aya ko wani hadisi da zai ce ga ladan mai azumi babu ina fata an fahimta ba wani hadisi ko aya da zai ce ga ladan mai azumi sai dai a ce falala sai dai falala kamar hadisin raira, a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min abdin ya yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa babu wani bawa da zai azumci yini ɗaya saboda Allah kowane yini daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana kayi azumi a wannan yinin saboda Allah Maza Allah ya ce face sai Allah ya nisanta tsakaninsa da wutar nama tsawon shekara 70 70 kharifan jamhur na malamai suka ce yana nufin saba'ina sana duk da akwai masu ganin saba'ina ashur akwai masu ganin saba'ina yawman amma zancen da ya fi inganci shine shekara saba'in an ce azumin rana ɗaya za a nisanta tsakaninka da wuta tsafon tafiya shekara saba'in ina kuma ga wanda ya azumin wata guda kaga saba'in su talatin hasan kai da ita sai sai hange hangen ma daga nesa alal ara'iki mustaqi'un ina fata an fahimta to kaga wannan falala ce aka faɗa ba wai lada ne aka ce ba sallah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana sallah a cikin jam'i tana ninkuwa akan sallar wanda ya shi shi kadai zuwa lada nawa 25 ko 27 a wata riwaya in a gida mutum ya yi shi kuma yana da lada ɗaya kaga an faɗi ladar ina fata an fahimta an faɗi ladar amma azumi shi babu ba za a ce ga kaza ba ba za a ce kuma ga sakamakonsa ba in ka ɗauki aikin hajji manzo Allah ya faɗi alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna duk wanda ya aikin hajji karɓaɓɓe ba shi da wani sakamako sai aljanna kaga shi an faɗa ma sakamakonsa shine mai aljanna amma azumi fa saboda na Allah ne Allah bai faɗa ba isharar da Allah subhanahu wata'ala kawai yayi shine inna fil jannati baban yuqalu laha ar-rayyan la yadkhuluha illa as-sa'imun cewa a cikin aljanna da akwai wata kofa ana kiranta rayyan zala ya ce babu waɗanda za su shiga aljanna ta wannan ƙofar sai masu azumi su kaɗai ne Allah ya keɓance musu tasu ce daga duk cikin ibadu babu wata ibada da aka ce an ware mata wata kofa a aljanna masu yin ta ne za su shiga saɓanin azumi ina fata an fahimta da ayyukan bayi matsayi matsayi matsayi kowa da akwai matsayi aikin da zai shiga kofar da zai shiga saboda iya matsayin aikinsa kenan ina fata an fahimta iya matsayin aikinsa kenan aljanna tana da kofofi guda nawa guda bakwai ko takwas takwas dai sai eh, kofofi guda takwas ne ga hadisin anas in zan iya tunawa wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wani aiki in ban manta ba alwala ne ko ce duk wanda ya alwala ya ɗaga hannu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين amma riwayar ba ta da inganci eh manzala ya ce babu wani bawa ma min abdin ya tawadda fa asbagha wudu'ahu thumma qala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin Allah ce babu wanda zai yi wannan face Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama ya shiga aljanna ta cikin kofofin ta guda takwas duk wanda ya ga dama duk kofar da mutum ya ga dama kawai in kai wannan dan aikin kai alwala ka kyautata alwalar ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كفتا مع الجنة wannan ɗan aikin ni kawai ba ka yan naira ɗari ba wallahi tallahi na kyauta ma kenan amma Allah sai ya baka aljanna wa yuhibbul mutaqashirin ga ka'idan nan Trump ya gaya mana Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin kai kuma sai ka ce Allahumma ja'alni min tawabina. tawwabina wa ja'alni min almutatahhirin sai aka ce an baka aljanna ga shahada kuma ita ma zaman kanta take sai sa wallahi duk wanda ka gani a wuta shi ya so ya shiga wuta duk wanda ka gani a wuta wallahi shi ya so ya shiga wuta ya sa manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yaki yaki yadda ya ce shi baya so ba zai shiga ba habai cikin mamaki suka ce wa manya ya aba ya rasulullah zuwa za a ce mai ga aljanna ya manzon Allah ya ce shi yaki manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya yi min da'a zai shiga aljanna wanda kuma ya ki min da'a ya saba min manzo Allah ya ce to shi yaki haka akwai abubuwa da bayi za su yi da yawa su shiga aljanna su shiga aljanna da yawa yanzu ka ɗauki la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzul janna zalla ce ala adullukum ala kanzun min kunuzul janna ba na nuna muku wata taska daga cikin taskokin aljanna ba sahabbai suka ce bala ya rasulullah manzo Allah ya ce la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna iya la haula ka dauka kana yin la haula wala quwwata illa billah ya zama zikirinka wala sai dai akan a ka in ka juya an gane yin mai son ganin bayanka sai dai in ka juya ya ga ciyarka amma ba wata musiba da za ta tasiri a gare ka kana da la haula wala quwwata illa billah ka zama wuridinka ko yaushe harshen ka yana ambatan la haula wala quwwata illa billah wallahi kawai sai dai kana kirewa kowa a duniya da lahira saboda akwai hanyoyi da dama aljanna aljanna aljanna Allah yana bada aljanna ne kamar baya san aljanna haka yake bayarwa da akwai kamar ba a so ake bayar da aljanna abu kaɗan za ka yi a ce aljanna abu kaɗan za ka yi a ce aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ta'ala ya samu dace Allah ka ba mu aljanna ba don halinmu ba azumi shine rukuni na hudu daga cikin rukunan musulunci kamar yadda hadithin abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda ya nuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce buniyar islami ala khams shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamatu sala ita'iz zaka wa sawmi ramadana wa hajju baitullahi alharam liman istata'a ilayhi sabila da haka azumi shine ainihin wato na biyar na ainihin wato hudu abinda ake nufi da asiyam shine al-imsak kamewa ka kame daga wani abu an fahimta shine al insak Allah ta'ala yake ba mu labari game da sayyida Maryam alaiha salam al-batul lokacin da Allah ya bata annabi Isa ta shiga cikin tararrabi da tunanin yanzu in ta je me za ta ce wa mutane kowa ya san ba ta da aure yanzu kuma ga ta da jariri sabuwar haihuwa sai Allah ya ce to in kin haɗu da wani zai miki tambaya ki ciki ki azumi kike وإما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا معلم الشعر شيني إني نذرت للرحمن صوما ناي وألا القوري نعظمي نكامي وح فلن أكلم اليوم إنسيا أيو باب وند زن يوم متم بل باب متم زن يوم مغانا فأما a wajen malamai idan aka ce asiyam sukan ce huwal imsaku anil muftirati min tulu'i fajr sani ila ghurub shine kamewa daga dukkanin wani abu wanda yake al-muftirat abubuwan da suke karyawa mutum azumi daga lokacin da alfajir na biyu ya keto zuwa faduwar rana ina fata an fahimta Allah ta'ala ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta wa al'ummatan da suka gabace mu shi yasa ya ce ya ayyuhal amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah bai yi amfani da kalmar faraba ba bai yi amfani da kalmar wajaba ba domin faraba da wajaba tana iya yiwuwa cewa iya al'ummar kaɗai aka wajabta wa banda wata amma da aka ce kutiba malamai suka ce yana nuni akan cewa abu ne wanda yake tabbatacce tun da Allah ya halitti sammai da kasai da akwai ibadar azumi ina fata an fahimta da haka an wajabta wa al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka wajabta wa al'ummatan da suka gabace mu sune yahudu da nasara da ragowar al'ummatan annabawa baki daya Allah ya kamanta ibadar mu da ibadar su yasa ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum wannan kafun din malaman su kira ta da kafun litashbih ma'ana kafun ce wanda take kamantawa tana kamanta ibada da tamu ibada ta azumi da tasu da akwai kamanceceniya so amma kamanceceniyar wani irin tashbihi ne shin tashbihu fardun bi fardin ne ko kuma tashbihu mafrud bi mafrud an fahimta in aka ce fardun bi fard ma'ana yadda yake farilla a gare mu haka su ma yake farilla a gare su in aka ce mafrud bi mafrud ma'ana yadda aka wajabta mana abinda aka wajabta mana na azumi haka su ma aka wajabta musu sunan da akwai khilaf na malamai can dai fardun bi fardun ne babu saɓani ibada ce aka wajabta mana su ma an wajabta musu irin wannan ibada sunansu ɗaya azumi amma mafrufin abin da aka wajabta ɗin iri ɗaya ne da namu da nasu ko ba iri ɗaya ba ne ba ina fata an fahimta malamai suka ce na farko ibadar da aka ambata ibada ce ta azumi al'imsak an fahimta amma kaifiya na azumin shine ba ɗaya ba an fahimta shi ne ba ɗaya ba yadda ahlul kitabu suke azuminsu yahudawa da nasara ya sha bamban da yadda mu muke mai muke azumin mu in ka ɗauki al'ummatan da suwa gabata azuminsu azumi ne wanda ake kiransa alwisal an san wisal saɓi zarce an gane wa zai ba mu misali eh? yauwa ka yi azumi baka sha ruwa ba ka ɗora ba shan ruwa sun sha wuya mana da lokacin da ingila sai mu ce to ya mutanen ingila <laughs> ba shan ruwa ina fata an fahimta to amma mu sai aka ce mai da shan ruwa shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi yana irin wannan azumin yana irin wannan wisal din a yi azumi manzo Allah ba zai sha ruwa ba na asuba ta yi yayi sahur haka zai wuce sai wasu daga cikin sahabbai suka fara kwaikwayar annabi da annabi ya fahimci ana kwaikwayar sa sai ce ku dina ni da ku ba ɗaya bane yace ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni kaiwa yake ciyar da kaiwa yake shayar da kai sai dai kai ta jin yunwa ina fata an fahimta amma shi manzan Allah Allah yana ciyar da abin ya shayar ta yaya Allah yake ciyarwa Allah ne kadai ya sani sai shi wanda ake ciyarwa din shi manzan Allah ya ce mu dena, a dena wannan wusal din in an sha ruwa a sha ruwa in an zo sahur a yi sahur ta saharu fa inna fi sahur baraka ina fata an fahimta dan kaga bambancin azumin mu da azumin su kenan sannan yana daga cikin bambancin azumin mu da azumin su su idan lokacin azuminsu ya yi Allah bai yadda su kusanci iyalansu ba har sai kwanakin azumin sun wuce an fahimta? to amma mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce uhilla lakum lailata siyamin rafafu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum kun, anfusakum fataba alaikum wa afa فالعان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاقفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى فتا أن فهمت هذا أقيب بمبنت بمبنت تكان النام دناسو إلى فتا أن فهمت su ma ɗin kuma a cikinsu da akwai bambance-bambance na yahudu ya sha bamban da na me na nasara na nasara ya sha bamban da na me na yahudu ina fata an fahimta da aka sunan ne da farlantawan yake ɗaya amma kaifiya ba ɗaya ba ne ba da akwai bambanci ina fata an fahimta hikimar azumi shi ne. samun taƙawa samun taƙawa azumi yana sa mutum jin tsoron Allah shi ta aka ce la'allakum tattaqun shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake magana da gauraye yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un ki ya ku taron gwagware wanda ya sami iko ya yi aure in kana da hankali <laughs> eh, hankalin yana cikin ikon <laughs> alba'a me ba'a alma'una ko eh kana da halin yi kana da wajen zaunar da ita kana da abin da za ka riƙe ta za ka iya biya masa bukatar ta na zamantakewa aure wannan shine alba'a haka wasu daga cikin malamai suka ce to in kana da waɗannan abubuwa guda hudu maza Allah yake kai aure A in ya yastati wa mallam ya yastati wanda ba shi da hali maza Allah yace fa alaihi bis sawmi to ya dinga yin azumi fa innahu lahu wija domin shi zai zama mishi garkuwa shin azumin ne zai hana shi saba wa Allah malamai suka ce a'a shi azumin garkuwa ne tsoron Allah zai kara wa mutum in mutum yana jin tsoron Allah kuma ba zai je yayi mai ba ba zai je saba wa Allah ba wannan ne hikima in mai yin azumi ka ga yana da tsoron Allah domin babu wata ibada da take nuna tsoron Allah bawa ƙarara sama da azumi ka wuni baka ci ba baka sha ba za ka iya shiga wani wajen ka ɓuya babu wanda yake ganin ka kaci ka ƙoshi a samu ruwanka mai sanyi ka tsora malar ka goge bakinka ka fito kana zure ka ce kai ma sa'imun ji kuma a yarda an fahimta su amma saboda mutum yana jin tsoron Allah ko ya keɓe ɗin babu kowa ya san Allah yana kallonsa ba zai yi ba ina fata an fahimta ƙarshen tsoron Allah dai kenan wannan shi ne ƙarshen tsoron Allah shi ya umarce ka kayi kuma kasan yana ganin sa fa in rahu, takun tarahu fa innahu yaraka haka mutum yana iya zuwa wani waje ya ci abincinsa ya duk abin da ya ga dama wani ma kila ba a garinsu yake kwadagonsa ba inda yake yi ma babu wanda ya san shi amma haka da an ce an ga wata zai ɗauki azumi ba tunanin to in ma ban yi azumin ba waye zai sani kila ma duk an rana ke tare a cikin su ni ma kawai bari in je in ciwa wakuna ba a ga ya shafe ni amma mutum ba zai yi ba za ka ga ya ɗau azumin kuma ya wuni yana aiki a cikin rana ga kishirwa ga yunwa ga zafin rana ga gajiya ɗakin kila shi kaɗai ne in ya koma yana jin sai yunwa ga abinci yana gani yana jin kishirwa ga ruwa mai sanyi zai iya siyowa da ɗan minar tsinsa mai sanyi amma ba zai ba saboda ya san Allah yana ganinsa su ƙarshen tsoron Allah kenan shi yasa hikimar ta azumi shine dan bayi su kasance masu tsoron Allah shi yasa zamu ga watan azumi in ya zo kowa sai ya zama na Allah da waɗanda daman can na Allah ɗin ne da waɗanda muna bin Allah muna saba masa ne da ma waɗanda su ‘yan magari ne gaba ɗaya an gane ‘yan magara ai irin yan zuke-zuke din nan da gushe-gushe za ka ko su in azumi ya zo za ka gansa an ci magani a zaune ana jan carbi saboda lokacin yanzu watan Allah ne watan tsoron Allah ne saboda watan tsoron Allah ne to wannan tsoron Allah shi zai sa mutum ya ƙime ya isaɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala shi zai sa mutum ya isaɓa wa Allah hukuncin azumi abu ne wanda yake na wajibi yana daga cikin abubuwan da suke da nassi <coughs> ta kowace fuska nassi na alkur'ani nassi na sunna da kuma ijma'in malamai Allah ta'ala ya ce ya yi ayyuhal ladina amanu ku kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce buniyar islami ala khams sannan dukkan malamai sun yi ijima'i akan wajabcin azumi cewa abu ne wanda yake wajibi abu ne wanda yake na dole duk wanda ya inkarin wajabcinsa kuwa malamai suka ce ya kafirta an fahimta to sai malamai suka ce wanda kuma ya yadda da azumin ya yadda da wajabcinsa amma ba dole ne ba ya yadda Allah ya ce a yi azumi an fahimta amma shi baya ganin azumi dole ne kawai in ya ga dama zai yi azuminsa wata kamala ce da fanala ta musulunci in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ƙi amma ba a wajabta dole sai ya yi ba shi wannan mai hukuncinsa eh babban mai kabira ne mm. a'a ya yadda da shi cewa Allah ya yi umarni a yi amma bai yadda da cewa dolan dole ne sai ya yi ba kawai gani yake yi shi azumi wata falala ce da kamala ta musulunci in na ga dama in yi ina da wata falala da kamana in ban ga dama ba ba zan yi ba a fahimtarsa to shi mai hukuncinsa <laughs> an fahimta malamai suka ce wannan hukuncinsa ɗaya da wanda ya inkarin azumin shi ma ya kafirta barin azumi da danganci wannan ba kabira ba ne ba alkufur ne an gane ba kabira ba ne alkufur ne kuma babu saɓani wannan ijima'i ne ijima'i ne saɓanin tariku sala shi akwai malaman da suke ganin man taraka salata muta'ammidan faqad kafara ko ya kafirta akwai kuma waɗanda suke ganin bai me ba bai kafirta ba amma yana aikata babban zunubi so amma shi azumi mutumin da ya bar shi da gangan malamin suka ce ya kafirta ina fata an fahimta wanda suka ce bai kafurta ba shine wanda ya karya azumin da haka kawai ya yadda wajibi ne ya yadda rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ya ɗauka yana yi kawai ya karya ana ganewa malamai suka ce to wannan ba za a ce mai kafiri ba ne ba amma ya aikata babban laifi menene hukuncinsa zai rama wannan ɗayan da ya karya kuma zai biya guda sittin an fahimta shi ne mai kafara ba uzuri ha kawai ya karya haka kawai ya karya ina fata an fahimta so amma idan uzuri ne ya sa ya karya wannan babu kafara sai dai ramuwa ramuwan ma akwai wanda zai yi akwai wanda ba zai ba mace wadda take tana azumin haihuwa ta zo mata ta haihu kaga wannan azumin nata ya me ya karye menene hukuncinta za ta rama wannan azumin ne kawai da rago waɗanda za ka sha a baya saboda jinin haihuwa haka macen da al'ada ta zo mata tana azumi ita ma wannan azumin nata ya me ya karye an fahimta wannan azumin nata ya karye amma bayan ta gama kuma za ta me za ta rama shi da raguwar kwanakin da ta sha mutum yana azumi rashin lafiya ya ci karfinsa ya kasa riƙe azumin ya karya kaga shi ma mai, zai rama ne babu kafara amma wanda ya karya da gangan shi sai aka ce zai rama kuma zai yi kafara wanda tafiya ta saya mai, ya ajiye azumin shi ma zai mai, zai rama babu kafara ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر to aka ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra tafiya ta kama ka a cikin azumi zaka iya yin azumin za kuma ka iya mi ajiyewa wanne yafi falala yin azumin ko ajiyewar eh ajiyewar yafi rahusa ce Allah ya baka mun yadda wa an ta sumu khairun lakum in ta'lamun eh. to ai baka sani ba wa an ta khairun lakum da ka fada ai ba tana magana ne akan ajiye azumi ko yin sara eh ba masu ba marasa lafiya ba ne ba eh akan azumi misali ai Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra farkon wajabta azumin shine ake maganar wa anta sumu khairul lakum ai lokacin da aka wajabta azumi Allah ya bada zaɓi ne in ka ga dama ka yi in ka dama ka ciya shi aka ce wa an ta khairul lakum in kuntum ta'lamuna <laughs> an fahimta da azumi khiyar ne farkon wajabta shi an wajabta azumi shekara ta biyu bayan hijira shekarar da aka yi yakin badar to amma sai ya zama mai khiyar in ka dama ka yi in ka ga za sha wahala kawai ka ciyar to ne Allah yake gaya waɗanda suna da damar yin azumin za su iya amma sai su ciyar sai Allah yake gaya musu ku sani yin azumin ya fiye muku alkhairi ina fata an fahimta amma tafiya ta kama mutum a cikin azumi zai iya ajiye azumin zai iya yin azuminsa to wanne ne ya fi falala shine abin da muka tambaya shin yin azumin ya fi falala ko ajiyewa ya fi falala aha aha eh. wani ya faɗi ya ma kinan hmm. eh, to ashe ya fara karyawa kaga eh eh to al-muhim wannan hadisin da ake magana akai in ban manta ba hadisin Aba Huraira ne yake cewa mun yi tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mu da akwai masu azumi wasu kuma ba sa yin azumi manzo Allah bai ce da masu azumi uffan ba bai ce da marasa azumi uffan ba shi ma yana yin azumi ana cikin tafiya sai wani ya faɗi Allah sallallahu alaihi wasallama sai yasa aka kawo masa kula ta ruwa A san kula ai wannan salka kenan akwai kula akwai salka eh? ta yin u'e eh, kamar tulu take amma ba ta kai tulu girma ba ana riƙe ta ita ma a ɗaura a jikin raƙumi in za a yi doguwar tafiya don a samu ruwa mai sanyi maza Allah ya sa aka kawo masa ya ɗaga ya ruwan ruwansa ya ƙoshi ya sauƙi ya ce laisa min birri a mu safar ya ce baya daga cikin yi wa Allah biyayya mutum ya yi azumi a lokacin da yake tafiya to sai malamai suka rinjayar da cewa barin azumin shine ya fi falala akan a yi azumin in ka yi azumi ba ka yi laifi ba amma barin azumin shi ya fi falala ina fata an fahimta ina idan mutum ya bar azumin yana da wata falala ta bin abin da Allah ta'ala ya bashi na rangwame ina fata an fahimta sai sa akwai sahabin da ya tambayi manzo sama game da yin azumi sai sallah eh, da ake kira qasaru manzo Allah yake cewa wata wani sauki ne Allah ta'ala ya baku ko riƙe saukin da Allah ta'ala ya baku da in tafiya ta kama mutum a lokacin azumi abin da ya falala ya fi dacewa shine ya ajiye azumin ya ci abincinsa ya kama hanya ina fata an fahimta in ya so bayan sallah sai ya rama ya shiga cikin ah, fa'idatun min ayyamin ukhar me sharuɗa na azumi akwai sharuɗa shurut wanda sai sun cika azumi yake wajaba kan mutum in ɗaya daga cikinsu zai sauka to azumi ya sauka daga kan mutum abu na farko shine musulunci dole sai mutum yana musulmi shine an yayi azumi Allah subhanahu wata'ala zai karba in mutum ba musulmi bane ba in zai karar da shekarunsa yana azumi ba ruwan Allah da kishirwarsa da yunwarsa ina fata an fahimta shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa matu wahum kafirun ba wani abu ne yasa sadakokin da suka yi Allah ya iya karba ba sai dan sun kafirce Allah sun kafirce manzon Allah kuma sun mutu suna matsayin kafirai sai malamai suka istibaqi da wannan ayar suka ce wannan dalili ne akan cewa duk wani aiki na ibada da mutum zai yi matukar ba musulmi bane ba to Allah ta'ala ba zai karɓi wannan aikin ya bashi sakamako a lahira ba sai dai bisa ga adalcin Allah yana ba shi sakamakonsa a duniya ina fata an fahimta kuma malamai suka ce to ta yaya Allah yake ba bawa sakamakon aikin alkhairin da ya a duniya in bai musulunta ba aka ce to yana samun sakamakonsa ne ta hanyar ɗaukaka da matsayi da Allah yake ba shi muka ɗauki hadisin abdullahi bin juda'an mun babbayar da ƙistarsa nan ba sai mun maimaita ba Ba za Allah lokacin da annana Aisha take cewa yanzu Allah ba zai kalli irin ayyukan da yayi sa shi a aljanna ba maza Allah yake cewa a'a ai Allah ba zai sa shi aljanna ba saboda bai taba cewa ya Allah ka gafarta min zulubai na ranar alkiyama ba maza Allah ya duk abin da ai Allah ya biya shi domin an ba shi matsayi wanda bai tsammanin zai je ba da yana dan dan jagaliya ya zo ya zama shugaban al'umma gaba ɗaya ai an biya shi kuma haka tarihi yake maimaita kansa duk wanda za ka ga yana da irin wannan kyakkyawar zuciyar wajen taimakawa al'umma da kyautata musu za ka ga Allah ta'ala yana ɗaukaka shi a duniya ka ɗauki Nelson Mandela wai bai san Mandela ba amma in ka ji tarihin Mandela irin gudunmawar da ya ba wa musulunci da musulmai a South Africa za ka ga ɗaukakar da Allah ya bashi a duniya gaba ɗaya ba haka nan aka bashi ita ba mandela ya taimaki musulmai ya taimaki musulunci ya gina masallatai ya gina center center na musulunci shine shugaban ƙasa na farko da ya ce musulman south africa su ya kai su shiga gwamnati a dama da su ya su tsayar da 'yan takara a dukkanin wata kujera da suke bukata zai iya yin sai ga 'yan takara su sun ci kuma suka tsayar ya tsaya musu suka ci suka shiga gwamnati aka dama da su ya taimaka musu fiye da yadda ake tunani ƙarshe sai allah ya ɗaukaka sunansa duk da aka shiga ba inda ba a san mandela ba aha ina fata an fahimta hatta 'yan kwallo a yau za ka ga waɗanda suke taimakawa musulmai za ka ga Allah yana ɗaukaka su ka ɗauki cristiano ronaldo yana daga cikin 'yan kwallon da suka dinga taimakawa yara musulmai na filastin amma ƙarshe ya na Allah ya ɗaukaka shi inda muna kyautata masa da zai iya musulunta inda ya je an nasar yanzu sun fara tasiri ko interview ake da shi zaka ji yana insha Allah <laughs> wallahi tallahi sun fara masa tasiri zai yi sallama in zai shiga waje in ana magana da shi in za a interview da shi zai yi sallama in yi magana ɗaya biyu zai ce insha Allah in ya cibar zai je ya sujada kaga ai ya dau hanya ina fata an fahimta to in Allah ta'ala ya nufe shi da shiriya sai ya tashi daga kiristiyano kaɗan daga ikon Allah kuma ina fata an fahimta duk ana samun irin wannan Allah sai ya ɗaukaka mutum saboda wani hidimtawa da yawa Musulmi, ko hidimtawa da yawa al'umma Allah ba zai dai bashi haka ba sai an bashi wani tagomashi a duniya so amma in mumini ne yayi za a bashi tagomashi a duniya ya je lahira kuma a bashi alhusna alladhina ahsanu alhusna wa ziyada haka abu na farko da ke wajabta azumi shine musulunci in mutum musulmi ne to azumi yana wajaba a kare shi in ya cika sharaɗi na biyu shine albulugh ma'ana balaga mutum ya kai shekarun da hukunci ya haukar sa. in mutum ya kai shekarun da hukunci ya to azumi ya zama wajibi a gare shi shi ma in ya cika sharaɗi na uku shine al'aql ma'ana yana da hankali yana da hankali lafiyayye ne wannan shi ma hukunci ya hau kansa yaro karami wanda bai balaga ba da mara lafiyar kwakwalwa wannan babu hukunci a kansu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce rufe alkalamu an salas an ɗauce hukunci akan mutane uku a mazala ce asabiyu hatta ya talim wal majnunu hatta ya fiq wal na'imu hatta ya staqif <coughs> na farko karamin yaro har sai yayi mafarki sai ya balaga na biyu mai taɓin hankali har sai ya samu lafiya na uku mai bacci har sai ya farka waɗannan babu hukunci a kansu inda a ce ƙaramin yaro zai yi kisa babu maganar kashe shi babu maganar diya babu maganar azumi saboda mai hukunci bai hau kansa ba a shari'ar mu ta musulunci amma a shari'ar kafinci sai a ce a kai shirman house eh mai jubnal kotun yara oke haka ne rumad house kama prison din yara kenan ko akwai kotun yara da Allah ka ji jahilci kotun yara mutum ne mu yaran shi ma ya zama alkali ne yaro hatu to shine adalci ai shine adalci da kotun yara ce alkalin ma sai ya zama yaro <laughs> to a shari'ar Allah an ce karamin yaro ba shi da wani hukunci a kansa har sai ya balaga duk abin da zai yi ina fata an fahimta saboda ba su da hankali da shi da mahaukaci tafiya su daya ina fata an fahimta ko mahaukaci wanda yake tubura yanzu mahaukaci kawai ya ɗauki dutse ya buga wa mutum akan mutum ya faɗi ya mutu ta ci banza <laughs> wallahi abin da Allah zai masa to akan me za a ɗaure shi a shari'a kafirki za a ɗaure shi mana gidan ta ɗauri ne magani za a nema masa asibiti ne ai ba dauri ba ba in aka kai shi asibiti aka ba shi magani ya warke ba wata shari'a a kansa eh magani za a yi masa na gaya ma in ya warke shi kenan wannan jinin da ya zubar babu wani hurumi a kai ya wuce ba abin da za a tuhume shi haka mai bacci mutum yana bacci bacci dai da gaske annawu na mustaqil irin mai mai gimurgin din nan ne ya janne wa wani hanci da baki ya rasa oxygen ya mutu kaga <laughs> ya yi kisa yana bacci an fahimta don kisa ya yi kisa amma yana bacci <laughs> kaga shi ma ba hukunci a ka'ida an na'im ne an fahimta a wannan ganganci ne a'a wannan ba zai taba shiga ba a matsayinka na driver daga lokacin da ka fara jin bacci ka san kana jin bacci ba ka kai bacci amma ba wani uzuri a ce wai direba yana tafiya ya bacci ya kashe mutane ni dai a fatawa ta mutu amidan ne so ga baba ya ce ba ni kaɗai ba baba ma ya bi ni ba zan sa shi alkafi ba ba zan sa shi a shigo ando muta amirin yana sane kashe mutane wala yana sane shi da ya san yana jin baccin ko bai sani ba ka yanzu in kana jin bacci ba ka san kana jin bacci ba ka san kana ji a kan wakan lawo in kana jin bacci kana tafiya faka ba wa jan haƙuri ga ya musu gaskiya bacci nake ji shi ne kawai bacci nake ji su baka minti talatin ka ɗan matse last ramadan ina lafai wani direban trailer sai da ya kashe wajen mutum goma sha bakwai yaron sai yake cewa wallahi bacci yake yi daga wata kwana ana ce da ita kwanan gulu zuwa lafai bai wuce daga nan bai wuce daga kabuga zuwa janguza ba ya ce wallahi ya wanke fuska ya kai su hudu a wannan tafiyar daga kabuga zuwa janguza ya wanke fuska ya kai su yare yana cewa oga ka tsaya ka ɗanyi yi bacci oga yana a'a bari sai mun je mafa Zai yi tafiyar da ta kai 20 km bai murkushe mutane wajen mutum goma sha bakwai suka mutu to kaga wannan da ganganci ya kashe su haka zai zauna ya azumi 60 60 guda goma sha bakwai wallahi bai da uzuri sai ya yi. sai dai in a wajen azumin ya mutu to wannan shi da Allah wa yana raye ya gudu dan banza ya watsake ya gudu wallahi ya watsake ya gudu ya watsake ya gudu su kaga ba zai zama uzuri ba wannan ba zai zama uzuri ba ba yadda za a ce direba yana tafiya yana jin bacci ya ce bai san yana jin bacci ba ƙarya yake in ka gaji ka'ida ne mu waje ka huta mu waje ka huta ma ka ce za ka ci gaba da tafiya ka ɓalli goro ka tsotsi tamtam ka busa sigari duk wannan ba shi ba ne nemo waje kawai yi baccinka ina fata an fahimta su da wanda ya yi kisa a bacci bacci wanda yake na al'ada ba baccin direbobi ba kana kwance <laughs> a'a ba zan fa yadda ba kai kan lawo wala ba zan yadda ba ba yadda za a iya zama accidentally kana tafiya wai ka ce to baccin haka kawai yake zuwa babu muqaddimat aje akwai muqaddimatin naumi idan ka zai kada yayi ja zaka dinga jin hamma zaka fara ganin dishi dishi idan yana rufewa ƙarya kake kace baka ji wannan alama ba kawai baccin ka tafi ka ce wanda aka yi wa abin nan anesthesia baccin daren ma yana da alamu malam idan baka da lafiya shine kawai kake mutuwa baka sani ba kawai yanzu ka zo ka kwanta bacci a ɗakinka ko a wani waje masallaci nan ka kwanta wani ya zo ya kwanta kusa da kai kana murgin-murgin shi ma irinka ne mai nauyin bacci ka murgina ka danne masa kai hanci da baki ya rasa oxygen ya mutu shi ne ake magana kaga wannan ba ta san kayi ba in ka farka ma aka ce ka kashe shi za ka ce karya ake ma irin wannan ake magana eh ko mace mai shayarwa mai nauyin bacci an fi samun wannan accident ɗin ma mace mai nauyin bacci tana shayarwa ta danne dan ya mutu haka wannan tanta ne ta kashe shi amma babu hukuncin shari'a saboda bacci take yi amma a kotun arna ana hukunci ina fata an fahimta haka mai bacci mahaukaci ƙaramin yaro duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu ainihin wato azumi a kansu abu na hudu shine alqudratu alai ikon yin azumin damar yin azumin kana da lafiya za kuma ka iya yi an fahimta wannan babu laifi abdullahi dan abbas Allah ya ƙara mishi yadda cikin fadin Allah ta'ala wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin yake cewa hiya shaykhun khabir wal mar'atu al kabira la yastati'ani an yasuma fayaftirani wa yut'imani an kulli yawmin miskina yace waɗanda suke fara shiga wa Allah ladina yuquna fi yuquna fi su'al miskin shine dattijo wanda ya manyanta da dattijuwa wanda ta manyanta suna yin azumin suna shan wahala to waɗannan za su ajiye azumin za su shaya za su ciyar ina fata an fahimta rukuni na farko kenan sai wanda akwai nau'in mutanen da zaka ga lafiyar su kanau amma ba sa iya jurar yunwa an fahimta na taɓa haduwa da wani mutum lafiyayye ne ƙato madakin ƙatu duk girman nan nawa ya fi ne amma wallahi baya juya yunwa daga karin kumallon safe zuwa karfe biyu uku in bai ci abinci ba zai fita hayyacinsa za ka ga idansa ya jajawar jikinsa yana rawa haka Allah ya halice shi duk wani binciken asibiti kuma lafiyarsa kalau ba ulsa an fahimta to kaga wannan ba magana azumi domin ya shiga cikin wa'alan da zai yi ku azumin zai galabaitar da shi zai jikkata shi kaga sai musulunci ya ce yayi me ya bar shi ko wanda yake da ulsa wannan shi kuma yana cikin man kare minkum riba mara lafiya akwai mai ulcer irin chronic ulcer din nan wanda ba sa iya jure yunwa kaga su ma wannan babu azumi a kansu rukuni na farko da dattijai amma sai ka ji an ce wai azumin tsofaffi mun shigo watan ko shi ne ko azumin tsofaffi eh rajab kai Allah ka tsare mu daga bid'a da waɗannan su ne sharuɗa da azumi yake wajaba ga ainihin wato mutum in aka samu rashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka lissafa guda hudu babu azumi akan mutum ya na ba musulmi ba ne ba ya zama na yaro ne ya na ba shi da hankali ya zamana ba shi da ikon yin azumin an fahimta to wannan azumi ya sauka a kansa ina tunanin za mu dakata a nan ana ta nuna mun lokaci yayi abinda na faɗa daidai Allah ta'ala ya haɗa mu a ladan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min yafe mana baki ɗaya wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in a duba mana shafi nawa ya rage mu gama asulul thani مجاني بينما انا الان جلوس على مذا للتافه kuma ba mu sake ba ko dakta eh na'am na'am eh aha ina ga to a kira sallah sai mu ji abin da usaimin alaihi rahmatullah ya faɗa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah